وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال في كتابه العزيز يوم ندوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال جل في علاه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال في موضع آخر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال في كتابه العزيز يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقبض الله الأرواح ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أين الملوك الأرض أين الجبارون وأين المتكبرون وفيها أيضا من حديث أبيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أين الملك وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث أبيد بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ, قرأ هذه الآية ذات يوم قرأ هذه الآية ذات يوم وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يحرقها يقبل بهما ويدبر ويدبر ويمجد الرب ويمجد الرب سبحانه وتعالى ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربنا هو الجبار هو المتكبر هو الملك هو العزيز هو الكريم فرجفت برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لينكرن به صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي حديث السور ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد القديم القكاز لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله الخلائق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة وقد قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna ƙara neman gudunmawarsa da agajinsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da shi shine cikakken shirayya Allah ka shiryar da mu wanda ya bata kuma babu mai shiryar da shi sai Allah ubangiji ka saka mu cikin shirya ka kawar da mu daga bata ya ku ɗan uwana masu albarka ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin wata aya a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa ma qadarullaha haqqa qadrihi mutane ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba mutane ba su mutunta Allah suka girmama shi suka kambama sha'aninsa yadda ya tantanci wannan girma da wannan mutuntawa da wannan kambamawa da wannan ainihin wato bunkasawa ba bayan kuwa wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah ƙasa gaba ɗaya duniya gaba ɗaya wannan shimfiɗar ƙasa da wannan duniya da muke gani gaba ɗaya damƙa guda ɗaya ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wasamawatu matawiyatun bi yaminihi sammai kuwa Allah zai nannade su kamar tabarma ya riƙe su a hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala amma yushrikun lalle tsarki ya tabbata ga Allah kuma ɗaukaka ta tabbata gare shi dangane da barin abin da suke dangantawa da ke shirka malaman tafsiri da manya-manyan jigajigan musulunci suka ce wannan aya tana gaya mana matsaloli guda biyu zuwa uku matsala ta farko Allah yana goranta mana tare da girman shi tare da bunƙasa shi tare da kasancewarsa ilahul abad Allah na har abada ilahu kulli shay'in Allah kowa da komai amma mutane suna ainihin wato wulakanta girmansa da izzarsa da buwayarsa ta hanyar keta alfarmarsa da kaucewa umarninsa da kuma aikata abin da ya haramta ko kuma ya hana wannan ba ƙaramar jinaya ba ce tare da cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin kowa wannan ya sa ma ya buga misali da cewa duk duniya gaba ɗaya allah zai damƙe ta a hannunsa kwaya ɗaya sannan kuma sammai da ƙasai gaba ɗaya Allah zai naɗe su ya riƙe su a hannunsa na dama kai kuwa ka san ko faɗin masallacin nan kaɗai aka ce mutum zai riƙe ko ya damƙe a hannunsa kai ka san wannan halitta da wannan girman halitta da za ce wannan ba ƙaramar halitta ba ne balantana wanda zai naɗe gombe wanda zai naɗe najeriya wanda zai naɗe duniya gaba ɗaya gaba ɗayan duniya da abin da yake cikinta ya naɗe ta ya damƙe ta a hannunsa sannan ya sake naɗa sammai da ƙasai ya damƙe su a hannunsa wannan ba ƙaramin abin a girmama ba ne idan da mutane sun yi hankali sun lura da girman wannan mai girma shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka ma ya faɗa a wani guri yana mai tabbatar da haka ya ce yau ma naɗuwi sama'a ranar da za mu naɗe sama ka tsayi sijilli kutubi kamar yadda mai naɗe rijista yake naɗe rijista kamar yadda mai naɗe takarda yake naɗe takarda Allah ya ce kama ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka kaji halitta a karan farko to haka za zamu maido da ita mu dawo da ita kamar ba ita ce muka kaga a karan farko ba kamar yadda muka kashe to haka muke rayawa kamar yadda muka karya haka muke ɗorawa, kamar yadda muka rusa Allah ya ce haka muke ginawa kama ana awwala khalqin nu'iduhu Allah ya ce wa'adan alaina wannan alkawari muka dauka wa kanmu inna kunna fa'ilina mu ne masu aikatawa ba wasu ba waɗannan ayoyi duka suna kunshe da nuna izza da buwaya da kambama da girmamar ubangiji subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da shi a matsayin ilahu kulli shay'in allan kowa da komai kuma ma'abudu kulli shay'in abun bautawar kowa da komai amma da yawa daga cikin mutane ba sa bauta masa tare da girmama shi da irin wannan girma ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a wani guri yake cewa rafi'ud darajat Allah shine mai ɗaukaka darajar bayan Allah dole arshi shine ma'abocin al'arshi duk wani wanda ka ga darajarsa ta ɗaukaka a duniyan nan girmansa ya kai inda ya kai matsayinsa ya kai inda ya kai wallahi ba da dabara ko hikima ko wayo ko wani irin usulubi da zai amfani da shi wajen ya kai kansa wannan matsayi sai ubangiji maɗaukakin sarki ya amince ya yarda ya dafa masa ya tura shi sannan ya kai zuwa ga duk wani mataki da yake takawa sannan kuma Allah shi ne mamallakin al'arshi irin al'arshin da babu wanda ya isa mallaki kamar sa irin al'arhin da ba wanda ya isa ya gane irin girmansa da irin buwayarsa da irin ado da mulki da ke kan wannan gado babu wanda ya isa ya san in ba Allah subhanahu ta'ala ba yulkin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah yana aiko ko yana jefo ruhi daga cikin al'amarinsa akan wanda ya ga dama daga cikin ainihin wato bayinsa waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato halitta a wani guri ubangiji madaukakin sarki ce yace yawma bari suna, ranar da kowa zai fito fili karara haihuwar uwarsa ba shi da ko ɗan kamfai a gindinsa ma'ana hatta ma kaciyar da aka yi masa a ranar fatar sai ta dawo saboda zai koma ga Allah subhanahu wata'ala domin yin hisabi la Allah madaukakin sarki ce ba ma ainihin wato sakawa rai sai abin da ta aikata kuma ga mulki Allah ga Allah madaukakin sarki mulki yake komawa wanda yake shine kwaya daya wanda ya gagaru kowa ubangiji madaukakin sarki yake cewa al yawma tudza kullu nafsin bima kasabat a ranar ne zamu saka wa kowace rai da abin da ta aikata la zulma al yawma a wannan rana ta alkiyama babu zalunci duk wanda aka zalunta ma wallahi sai an dawo da wannan zalunci duk wanda ya zalunci wani kuma sai an kwace zaluncin da ya yi an wa wanda ya zalunta da haka yake cewa la yakhfa 'ala shay ba abin da zai kuya a gurin Allah kuma Allah zai tambaya ina mulki yake gawa Allah mulki gawa ga hannun waye mulkin Allah yake a yau babu wanda zai iya bawa Allah amsa na cewa mulkin yana hannunsa ko kuma tsarin yana hannunsa don haka Allah yake cewa a ranar ne za mu sa kan wa kowace rai da abin da ta aikata kuma babu zalunci a wannan rana adalci za a yi irin kalar adalcin da tun da aka yi duniya da lahira ba taɓa yin irinsa ba sai Allah ya yi wannan adalcin a wannan rana al-yawma a wannan rana Allah ya ce inna Allah sari'ul hisabi Allah mai gaggawar hisabi ne yanzu nan za a yi a kowa ya san matsayinsa ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito daga ainihin wato hadisin Zuhri daga Abi Salamata daga Abi Huraira Allah ya kara musu yarda baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba da labari yake cewa ya Allahu al-arba Allah madaukakin sarki zai damke kasa gaba daya ma'ana manzon Allah yana fassara wata aya yawma nadwi as-sama'a ka sijilli lil kutub Allah zai ganke ƙasa da baki ɗaya wa ya sama sannan Allah zai naɗe sammai biyaminihi a hannunsa da dama ma ya ƙudu idan Allah ya naɗe ƙasa sannan ya naɗe sama ya damƙe su gaba ɗaya sai Allah ya yi shela da muryarsa mai girma da izzarsa da buwayarsa ya tambaya ce ainal muluku ina masu mulki anal maliku ni ne yau mai mulki idan akwai wani mai mulki hudu baki yi magana ainihin jabbaru ina masu jabberanci wanda ake gaya musu su tausaya wa jama'a su tausaya wa bayan Allah su kauce daga cutar da jama'a Allah yana tambaya yau ina suke su yi magana in sun isa ainihin jabbaru wa ainal muluk wa aina mulukul ardi Allah zai yi tambaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana da bakin amsawa ka amsa ainal mutakabbiruna Allah zai tambaya ina masu girman kai wanda ba sa jin gaskiya ina wanda ba sa jin nasiha ina wanda duk wa'azin da za a yi ba za su ji ba jama'a harkokin zaɓe na gudanarwa masu mulkin nan da wanda suke da mulki a hannu da wanda ba su da mulki a hannu kowa yana nan yana shirin makarun laili wannan hari makircin dare da yini yana nema ko ta yaya ko ta halin kada sai ya mulki mutane su ya haukan kujera ina suke da wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah zai nade kasa gaba daya zai nade sammai gaba daya kuma zai yi tambaya akan cewa shi ne asalin mai mulki ina shauran wanda suke jin su masu mulki ne yaya mutum yana rayuwa baya nazarin ire-iren waɗannan maganganu na Allah subhanahu wata'ala ta harshen babban jakada farin jakada Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu kai ba za ka ji nauyi da kunya da tsoro da firgici ba a daidai lokacin da Allah ke shele ke tambaya cewa ina masu mulki kuma kana cikin waɗanda suka yi mulki kana cikin waɗanda suka jagoranci al'amarin jama'a kuma a daidai lokacin da ake wannan magana yau da jagorancin ka jagoranci ne irin na magabata waɗanda ake tausaya musu kuma suke tausaya wa jama'a wanda suke kuka da hawayensu saboda halin da al'umma suke ciki waɗanda ba ma jama'a mutane 'yan adam ba hatta jakuna da suke ɗaukar kaya a mangala suna buƙatar su yi musu adalci saboda su samu su ji daɗin mulkin da suke musu inda a ce kalar mulkin ka ire-iren wannan mulkin ne to da sai mu ce falillahi alhamdu lalle mulki yayi daɗi ko muna tsammata maka samun rahamar ubangiji amma mulkin ka mulki ne wanda yake cike da zalunci mulki ne wanda yake cike da ta'addanci mulki ne wanda yake cike da cin dukiyar jama'a mulki ne wanda yake cike da duk wani nau'in sako da jabberanci iri-iri amma a daidai lokacin kuma kana ƙara ƙaƙaba wa kanka masifa na cewa sai ka koma ko sai ka nemi wani matsayi daban ko kuma kai da baka hau ba Allah ya kiyaye maka wannan nauyi da wannan masifa amma kana ƙoƙarin sai ka hau saboda ka ɗoro wa kanka wannan masifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Abu da gifari Ya ce ya Aba in inni uhibbuka fillahi ya kai abu zarrin ina son ka saboda Allah amma ga shawara guda biyu zan baka ya ce la na ala ithnaini wa la taliyanna mala ne karka kuskura a sa mutum biyu a gaba a ce kai ne shugabansu su karka yadda a ɗauki dukiyar maraya ko da naira 500 ne a ce ka ajiye masa in maka ka bashi manzan Allah ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa waɗannan mutane da ka jagoranta mutum biyu a matsayinka na shugaba gobe kiyama sai an zo da kai gaban Allah a ɗaure da sarkoki a ce ka warware kanka ta hanyar adalcin da kai musu a shugabancin da kai musu su biyu manzan Allah ya wa Abu Zarr da Gifari shi yasa a watar waya Abu hurera yake cewa da a ɗaura ni jagorancin mutum biyu gara a ɗaga ni sama sai na taɓo tauraruwar surayya wata tauraruwa wata take jikin wacce ake ce mata matar wata wanda ita ma tana da haske kamar farin wata ya ce gara a ɗaga ni sai an kai ni na tokare ta sannan a sako ni na faɗo ƙasa ne watan gaririya na yi ma jaƙoro a yi allanka daga wasu da ni na faɗo ƙasa na tarwaɗe na lalace idan dai gobe kiyama Allah ba zai tambaye ni akan jagorancin mutum biyu da ne a rayuwata ba amma wasu suna nan sun shirya adduna jama'a wasu suna nan sun shi ya gariyo wasu sun ɗauki sandina wasu suna nan sun ɗauki wukaƙe, wasu ma kwalabe suka fasa suka yi musu tsini suna jira ranar zaɓe ya zo su fasa cikin wanda za su fasa su farka wanda za su farka su karya wanda za su karya su daki wanda za su daka saboda sai sun koma kan kujerar mulki sun jawo wa kansu shiga wutar jahannama da karfin tsiya wannan ba karamar masifa ba ne. shugabanni ku ji tsoron Allah Allah dai shi ke bada da mulki kuma wallahi idan Allah ya ce kai ne ko kana kwance a gida a kan gadonka na rantsi da Allah sai Allah ya baka wannan mulki idan kuma ya ce ba kai ba ne duk tsarnin garin nan idan gatanka ne su duk duniya idan sun ɗaure ma gindi akan sai ka koma ko sai ka hau wallahi tallahi ka yi ka hau ba to ina ga irin waɗannan al'amura ga hadisai suna mana shela ga ayoyi suna jan hankalinmu a kan ji tsoron Allah amma ana nan ana ta kulle-kulle idan ka ji abubuwan da kowanne ɓangare. ba ma tunanin muna magana a kan ɓangare kaza ko bangare kaza kowanne ɓangare cikin jam'iyyun nan kaf babu jam'iyyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu kuma wata ka'idar ta Qur'ani ne da sunna ballantana mu sai muna goyon bayanta saboda Qur'ani ne ka'idar ta sunna ne ka'idar da muke cewa shi ne duk wanda zai zama shugabanmu a garin nan ko a ƙasar nan Allah ya zafa mana wanda yake so ba wanda muke so ba wanda kuma ji yake da nufin hawa mulki a wannan ƙasa ko da irin wannan siffa ne ko da irin wannan kala ne ya taso ma damar ba alheri yake nufi da al'umma ba kada Allah ya dora ta akan kowanne mulki ne gaba daya amma abin da muke faɗa shine mu al'ummar mu muke ji talakawan mu muke ji wanda ba su ji ba su gani ba sun fita buge-bugen rayuwa a kashe su ko a kayya su ko a farka su ba gaira babu saba masu kada ƙuri'u muke ji wanda suke da ra'ayinsu zaɓar wa kansu abin da zai zamanto musu ci gaba a rayuwarsu ta duniya da lahira waɗannan muke ji wanda babu koreza a hannunsu daga su sai katin zaɓe za su fita waɗannan gurare waɗannan muke ji cewa kada wani ya kuskura wallahi ko dan saboda wai yana buƙatar ya hau mulki ya cutar da wani daga cikin waɗannan na rintse da Allah idan muka fara su burbuɗa masa addu'ar Allah ya tsine na rintse da Allah ko ya hau mulkin sai Allah ya lalata mulkin su wallahi wannan shine ka'ida babu dalili babu hujja kowace irin hujja ce da za ka yi amfani da ita wajen ka cutar da wasu saboda benefit naka saboda buƙatarka saboda kawai kana so ka hau mulki duk wanda zai nemi matsayi ya neme shi ta hanyar da Allah madaukakin sarki yake bukata ta hanyar da musulunci ya tsara ba ta hanyar cutar da al'umma da kuma musulunci ba ba ta hanyar zubar da jinin bayan Allah da kuma yarfe da zage-zage da ashara-ashare da maganganun banza waɗanda ba su da kan gado ba wannan ba tsarin neman mulki ba ne a duniya karantata kam kusan an yi ittifaƙi najeriya ce kaɗai idan aka zo za a yi zaɓe hankalin kowa sai ya tashi duk wata ƙasa da za a kada ƙuri'a haka za ka ga an gama lafiya wasu ma da suka ci gaba kana ɗakinka akan kwamfuta za ka danna ta zaɓi wanda kake bukata wani yana kan santa tebur ɗinsa na ofis zai danna ya ce ya zaɓuwa ne kuma shi kenan ta zauna har abada ya ƙuri'arsa ta isa har inda ake bukata kuma an tabbatar masa da ita amma najeriya ne kaɗai duk lokacin da zaɓe ya karo da sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku ko kwana biyar ko kwana goma hankalin kowa a tashe yake kaga mutane suna bukin ɗin abinci saboda tunanin za a yi rikici a cikin harkar zaɓa saboda irin shirye-shiryen da da yawa daga cikin 'yan takarkari suke ƙoƙarin yi wajen su ga cewa sun hau wannan mulki da ƙarfin tsiya to haƙƙi ne akan duk wani mai da'awa wallahi tallahi ya fito ya mutanen nan nasiha a ja hankalin duk wani mai mulki ya san cewa akwai almaliku jabbar yana nan yana jiran sa a filin daga a gobe kiyama inna rabbaka ladil mirsad ubangijin kai na nan a madakata ka jira ranar da zaka je kai wa Allah jawabi duk dukan jinin mutum daya da ya diga a kasa a dalilin neman kujerarka ko kai wane ne wallahi tallahi sai ka biya shi a gaban Allah sai ka biya a gaban Allah za ka yi bayani a ranar da bayaninka na gaskiya ne kadai zai amfane ka yau mai yamfaku sadiku na sidiku ranar da masu gaskiya gaskiyar su za ta musu amfani ka jira wannan rana tana nan tafa za ka fuka same ta a gaban Allah Allah maɗaukakin sarki shirye da mu da haka ya tabbata a cikin musnad na al-Imam Ahmad Allah madaukakin sarki ya kara wa al-Imam Ahmad rahama ya masa ainihin wato gamdagatar alahira a cikin sahih Muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu qabidatuhu yawm al-qiyamah wasamawatu matawiyatun biyamini lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sai tambayi sahabbai suka yace kun san wane ne al-jabbar sahabbai suka ce a'a yace Allah gine al-jabbar Allah ya faɗa da kansa kun san waye al-mutakabbir al-mutakabbir mai girma wanda ya cancanci ya nuna girman kai suka ce a yace Allah shine al-mutakabbir kun san waye al-maliku a lokacin fa akwai kisra da kaisar amma sahabbai ba su fassara almaliku da kisra ko kaisar ba suka ce a'a ya ce Allah ne almaliku mai mulki na gaskiya kun san waye al'azizul dabba alkarim mai karanci Maguwayi? suka ce a'a ya ce Allah ne mabuwayi manzan Allah yana cikin karanta waɗannan kalmomi yana fassara wa sahabbai farajaba bihi almimbaru minbar manzan Allah ma da sai fara rawa saboda tsabar yadda yake kamba masha'anin girman Allah mimbarin manzan Allah sai gahi yana rawa sahabbai suka ce hatta kunna la yukhirranna bihi wallahi sanda muka yi tsammanin minbarin zai fashe ya wargaje ya jefo manzan Allah kasa saboda yadda yake nuna girman Allah da yadda yake kamba masha'anin Allah minbarin gaba ɗaya sai ya hau irtijafi yana vibrating yana rawa yana girgini, saboda tsabar ana ambatan Allah da nuna buwaya da girma idan na Allah yau mutane irin wannan girman na Allah ba sa jinsu a cikin zukatansu mutum zai kashe wanda yake so ya tozarta wanda yake so ya ci mutuncin wanda yake so baya ji a ransa cewa akwai wanda ke sama wanda ya fi shi karfi ya fi shi buwaya ya fi shi izza ya fi shi duk wani abu da yake gada kuma yana jin zai kama shi shi da in jabin za ta biya to shi ke kenan kawai duk abin da za a yi a da ba ku tsoron Allah ina waɗanda suke ‘yan zagin ‘yan siyasa ina dillalai masu zuwa suna faɗa musu abin da zai faranta musu to ku gaya musu saƙon Allah da na annabi Muhammadu to wallahi duk mutumin da ya yi amfani da neman kujerar mulki ya cutar da jama'a to ya jira waɗannan ayoyi zai ba da amsa da irin waɗannan hadisan zai ba da amsa su a gaban Allah ka zamanto wanda ke kai sako na alheri shekara nawa kana kai gulma shekara nawa kana dillanci shekara nawa kana duk abin da zaka yi ka zagi wanda ka je an sa an bata da wani ka sa an daina hulɗa da wani ka sa an yanke hulɗar jakadanci tsakanin suwana da wani to yanzu lokacin zaɓe ya yi ka yi tawassuli da wannan nasiha ka je ka isar wa shugabannin nan cewa kowane ne zai nemi mulki ko ɗan wacce jam'iyya ne shi ba cire wa kowa guda ba wallahi ya ji tsoron Allah kada ya kuskura ya zubar da jinin wani saboda neman ainihin wato ƙa'ida ko kuma kujera ta siyasa don haka mun ɗauka wa kanmu mun shafa wa wuyanmu jini na rantsi da Allah daga yanzu har ranar za a kada ƙuri'a ba za mu daina jin kunnan ku akan ku ji tsoron Allah ku ku kwantar da hankalin mutane wajen jefa ƙuri'a ba har sai an kammala zaɓuɓɓukan nan gaba ɗayansu baka isa ka hana ni ba baka da iko baka da dama Allah da ya halice ni kadai zai iya danna baki na ya hana ni magana amma wallahi tallahi ko mu wane ne kai baka isa ka hana ni magana ba ba za mu da muku nasiha ba wallahi ranar da za a yi zabe wallahi kuna mun fahimci da yawa daga cikin ku mutanen banza ne ba sa tausayawa al'umma abin da take ci don an waye gari da yawa daga cikin mutane sun rasa abin ma da za su ci a haka suna ta kokarin su fita wani wallahi haka zai wani tun safi karfe takwas zai fita rumfar zaɓe har karfe hudu na yamma saboda yana so zaɓi shugaban da zai masa adalci amma a haka ba za a barke zauna lafiya a ranar ba wanda ya bashi abincin da zai ci ba wanda ya kawo masa kwanan shinkafa ba wanda ya kawo masa garin kwaki da zai jika amma ya amince wa kansa tun da yana jin cewa an ce a fita zaɓe ya yadda da wannan kalmomi na nasiha da ake ya ce zai zai biya kada ƙuri'a amma ba za a bar ya kada ƙuri'a lafiya ya gama lafiya ya koma gidan shi ba a samu wasu matasa yan iska mashaya a ɗabi kayan maye a basu su dinga cin zarafin jama'a suna tukan jama'a suna satar akwatunan mutane suna guduwa da su ba su bar mutane suke zaɓe yadda ya kamata ba wallahi tallahi ba za mu saurara muku ba daidai da mutkalar zarratin na rantsi da Allah ba za mu saurara muku ba Allah ya ganar da kuwa babu ikon aiki da waɗannan da su gaba ki daya ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana akan yadda za a busa kaho da yazo yana magana akan canza wannan ƙasa da Allah zai yi wa yubaddilu Allahu al-arda ghayra al-ardi manzon Allah ya ce Allah zai canza wannan ƙasa ba wacce muke kai din nan ba za a taji alƙiyama akan ta fa yabsutuha Allah zai shimfida ta da kansa wa yamudduha maddan adimul ukazi annabi yace Allah zai miƙe wannan ƙasa sambe yadda kasan miƙewar da ake yi wa jemammiyar fata ta miƙe babu tudu babu gangare la'i wajen fi hawa na amta wallahi tallahi ka jira wannan rana za ta same ka Allah maɗaukacin sarki zai miƙe wannan ƙasa domin yi wa mutane hisabi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahihu muslim daga sahabiya na na aisha na na aisha aka tambaye ta aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai tambayi manzan Allah ta ce aina aina nasu au aina yakuna nasu yau matu baddalin arzuwar samawa ina mutane za su zauna su ranar da za a canja ƙasa da samai gaba ɗaya domin gawo waki dai suna ƙasa masu ne kuma suna kan doron ƙasa to an ce za a naɗe ƙasar da saman gaba ɗaya ina mutane za su zauna sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata amsa yake fi zulmati dunal jisi a cikin wani duhu ne karkashin wata gada la haula wala quwwata illa billah ba wanda ya san wanda duhu ne wannan ba wanda ya san wata gada ne in gada ne dai kai ka san a ƙasa ake yin gada to wannan gadar ba ma a ƙasan ba an nade ƙasar gaba daya a ina wannan gada take Allah ne kaɗai san inda take manzo Allah ya ce a cikin wani duhu za a ajiye mutane gaba daya na duniya a ƙarƙashin wata gada a bayan wata gada a nan za a ajiye su sannan a zo a yi hisabi tsakanin mutane ba an nufa da wannan ƙasa wannan hadisi kamar yadda muka ji imam muslim ya rawaito shi hakika yan na musulmi ku sani cewa al'umma tana jawo wa kanta masifa da bala'i tana mantawa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙara a ainihin wato filin tashin alƙiyama na hisabi kuma duk wanda yake zuwa ya je ya kulla wani abu ya je ya aikata wani abu wanda ba shi da kyau ya sani ubangiji subhanahu wata'ala yana ainihin wato ajiye da wannan abu kuma yana kallon sa lokacin da yake aikata shi Allah ya faɗa a cikin wata aya cewa wala ta'maluna min amali illa kunna alaikum shuhudan in tufiduna fi babu wani aiki da kuke aikatawa face muna nan muna halarci lokacin da kuke yin sa lokacin da kuke kutsawa zuwa ga ainihin wato wannan al'amari Mustapha Murad a cikin littafin Sarihilatul Khuludi a Darul Akhirah ya kawo hadisi kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah maɗaukakin sarki ya kara abu sa'id al-khudri yarda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ce Allah zai ce ya adam a filin tashin alkiyama ya adam ba ma a ce ya rasulullahi ba ko ya nabiyullahi ba domin a ranar kowa matsayinsa ya dawo singil annabtar ma Allah maɗaukacin sarki ya karɓe ka dama a duniya take annabi yanzu ka je lahira Allah ya cire annabta kujerar gaba daya Allah ya kwace ta kowa yadda aka kwace kujerar mai mulki hatta annabawa Allah ya kwace mulkin su a rana saboda shi zai yi magana shi yake da iko shi ne yake da buwaya ba wani wanda ya isa wa Allah magana a wannan rana duk duniya mutum ɗaya ne Allah madaukakin sarki ba shi dama ya je wa Allah magana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai yi wa Allah magana a rana amma duk duniya ba wanda zai wa Allah magana hatta annabawa suna cikin tsoro da firgici na wannan irin magana Allah zai yi wani irin assembly za a yi wani jawabi Allah zai gabatar na hisabi tsakanin al'umma amma a daidai lokacin da ake tunatar da kai irin wannan kana nan kana shirya yadda za ka kashe wani da yadda za ka karya wani da yadda za ka sa wasu matasa su je su daki wasu su kankarya wasu su sassara wasu wallahi wallahi sai da jawabi Allah zai ce ya adamu ya kai adamu la haula wala quwwata illa billahi Allah haka zai kira sunansa gaya ya kai annabi adam Annaba adam sai ce labbaika wa sa'adaika tsarki da tabbatar mulki ta tabbata a gurinka ya Allah Annaba adam ya amsa wa Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce masa ib'at min ummati min ummatika nasibun minan nari cire mun daga cikin al'ummar karaban wutar jahannama annabi adam zai tambayi Allah ya ce masa suwaye nawa ne rabon wutar jahannama a cikin jama'ata a cikin ƴaƴana sai Allah ya ce wa annabi adam a cikin duk mutum dubu ka cire mun ƙwaya ɗari tara da casa'in da tara duk zan matsa su a cikin wutar jahannam a cikin duk mutum dubu ka cire min mutum ɗari tara da casa'in da tara ƙwaya ɗaya rat zan saka a cikin aljanna ƙwaya ɗari da casa'in ƙwara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da tara gaba ɗaya zan watsa su a cikin wutar jahannama ɗan uwa kana tunanin kana cikin waɗannan adadin ko ka ci kana tunanin kai ne ɗayan nan da za a ware ko ba kana nazari wa kanka ina mai mulki da yake ha maza ha mata sai yahu yana tuna wannan hadisi a cikin 'ya'yan adamu 'ya'yan annabi adam mutum 999 tara da da tara sai an cire su sannan a cire ƙwaya ɗaya cikin dubu a saka aljanna ni ina wannan tunanin kai kana wannan tunanin ka san a wanne kategori za ka fito ka san a wanne bangare za ka faɗo wannan hadisi da muka ji kamar yadda na faɗa hadisi ne wanda yake imam bukhari da musulun ya rawaito shi hadisi ne ingantacce sannan kuma daga sahabi abi sa'id al A anan ne ma manzon Allah yana isowa wannan gaba yace lokacin da Allah zai ce wa annabi Adam a cire mutum ɗari da da tara a zuba su a wuta kwaya ɗaya a saka shi a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hina izr tushibu sabiru ko yashibu sabiru a lokacin ne yaro karami sai ya yi furfura saboda tsabar wahalar wannan magana ta Allah saboda bai san jinjiri da ya mutu yana jinjiri jinjiri a filin tashin alkiyama yana jin wannan kalma ta ubangiji sai furfura ta fito a kayi saboda tsabar bala'i sai manzon Allah ya jawo ayat ta tabbatar mana da haka fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bihi kana wa'aduhu maf'ula Allah ya ce fa kaifa tattaquna yaya za ku binci kanku wani irin firgici wani irin razani wani irin tashin hankali za ku binci kanku in ka fartum in kuka kafirce wa duk nasihar da Allah yake muku jan kunnan da aya jan kunnan da hadisi yake muku idan kun kafirce masa kun bauɗe masa wanne irin bala'i za ku binci kanku Allah ya ce yawman da shi ba a ranar da za a sanya wa yaro karami jinjiri furfura a tsakiyar kayansa Allah ya ce a sama samau munfadirun bihi sama za ta wargaje ta dare ta lalace ta watsa gaba daya saboda firgicin tashin alkiyama amma kai dan adam ba ruwanka wanda wannan saman girman halitta ta yafi girman dan adam Allah kuma nassin aya tabbatar mana haka la khalqu samawati akbar min khalqi خلق walakin ولكن nas la ya'lamuna Allah ya ce wallahi halitta sama. wallahi halittar ƙasa wannan ita ce lamun ƙasar ta farkon aya la khalqus samawati wal ard wannan lamun din lamun ƙasa mai Allah ya ce wallahi wallahi halittar sama wallahi halittar ƙasa akbaru min khalqin nas ta fi girma akan halittar an adam walakin da aka kawo nasu da ya adam amma da yawa daga cikin mutane ba su sani amma wannan saman duk da Allah ya nassanta mana cewa ta fi dan adam wajen girman halitta da ƙarfi amma duk da haka sai ta wargaje ta dare saboda firgici da razanin tashin alkiyama duwatsu fa jama'a duwatsu duk da irin ƙarfin dusi Allah ya ce wa yas'alu naka anil jibali la hawla wala quwwata illa billah suna tambayar ka dangane da ya za a yi duwatsu a filin tashin alkiyama fa qul yansifuha rabbi nasfa fa qa'an safsafan la tara fiha wajen wala amta wa yas'alunaka anil jibal suna tambayar ka ya za a yi da duwatsu su kansu sahabbai suna mamakin irin mulkin Allah mana da irin izzar ubangiji suna ganin wannan duwatsu kan ya za a yi da su ana cewa za a haɗe kasa za a yi kaza za a yi kaza suna tambayar manzon Allah fa qul yansifuha rabbi nasfa Allah ya ce ka ce musu ka musu wallahi za mu duka waɗannan duwatsu yadda ake nika fulawa a ilaha illallah za mu ragargaza su za mu rusa su za mu yi lebur da su Allah ya ya fa haƙa a safsafa za mu bar wannan ƙasa da take ganin ta safsafa miƙe la tara fi haɗi wajen wala'anta ba za ka taɓa ganin tudu ko gangare a kayanta ba duk wannan tudu da kwarirrika da girman duwatsunan da kake gani kama hanyar ɗille ka sha mamaki kama hanyar balanga ka sha mamaki kama hanyar kaltungu ko adamawa ka ga duwatsu wallahi tallahi sai Allah ya yi lebur da duk wannan abin da kake gani yanzu idan Allah zai lebur da wannan a matsayin ka na mai mulki da ka ware baki ka buɗe haƙwara da fiƙoƙi kana so sai ka mulki jama'a da ƙarfin tsiya kana so sai ka sai ka hau kujera da koda da jinin mutane ya kake nufin ko kake tsammanin Allah zai da kai a gobe kiyama jama'a ku ji tsoron Allah ku dinga kai musu sakon alheri ba ku dinga kai musu gulma ba za ku yi jawabi a gaban Allah ku gaya musu nasihar da muke musu ba wanda muke kyama wallahi ba kuma wanda muke bakin cike samu kujera kowane ne duk malamin addini in dai na Allah ne babu ruwansa da wani ya hau kujera ko wani karya hau bukatar sa shine wa zai zama tuwa al'umma alheri wannan nasihar da muke da tara ku da muke a masallatai da gurin ta'alima da guraren muhadarori duk muna yi ku haka ne dan mu gyaru ku gyaru to dan menene zai zama muna goyon bayan wani mugu ko wani azzalimi mun yi tufka da warwara kenan idan muka haka Allah sai ya kama mu wallahi ba ma goyon bayan duk wani azzalimi amma abin da muke goyon baya shine duk mutumin da Allah ke goyon bayan sa ya zama mai mulkin mu saboda adalci sa to muna goyon bayan shi wannan ko ba wanda ya sani sai wane ne sai Allah subhanahu wataala saboda haka a gaya musu ko kai musu gulma dan Allah ka dauki wannan kasa ɗin ka kai wa duk wanda kake ganin naka ne ka ce to ga nasihar da malamai suka yi akan wannan matsalar da take tunkarar mu ji tsoron Allah wajen duk abin da zamu ka dauki kasar ɗinka kai mishi in dai kana son sa tsakaninka da Allah amma wallahi in baka kai wannan baka kai wata sabani kai mugu ne wallahi kai matsiyaci ne wallahi kai mutumin banza ne wallahi sakarai ne kai su su su sha sha sha tumuski geran buta sako tumaki ballo ta awon igiya garmaho diga wawa amma idan kai mai hankali ne mutumin arziki ne wallahi wannan nasiha ya kamata ka kai wa shugaban ka kace to ga nasiha da aka yi mutu tsoron Allah gaba ɗaya amma yanzu har kayan yanke hukunci ma da wani ake da ka shiga wuta yanzu har kana magana cewa ma waye wani ake magana a kansa saboda kai ka san kai ka leka cikin zukatan mutane ka ga me suke nufi wannan ta sa ka yanke hukunci za ka yi jawabi a gobe iya. ku ji tsoron Allah jama'a ku gaya wa shugabannin ku gaskiya su ji tsoron Allah wajen zaɓar da ra'ayi. wannan nasihar muna yin ta tun daga sama har ƙasa ma'ana tun daga kan general Muhammadu Buhari bari mu yi ta ƙarara har zuwa kansila da yake ƙarƙashin ƙasa wanda a cikin 'yan siyasa ba wanda ya kai shan wahala shine kusa da jama'a shine kuma baya samun komai to na rantse da Allah tun daga kan janar har ƙasa muke wannan nasiha babu wanda muka cire hula ai anan sati mai zuwa muka a hankali akan irin kashe mutane da ake a zamfara da cin mutuncin jama'a da muka ake a maiduguri da sauran gurare irin sokoto da shauransu. da zai ta ake zuwa ake nike ƙauyen mutane mana yadda ka san an sa gireda an nike ƙauye haka ba ka nemi ƙauyen babu mutum ko ɗaya muka ce wallahi sai an ji tsoron Allah an gyara in ba haka ba Allah ba zai bar wannan ba wallahi to kwatankwaciyar wannan ce kuma akan haka muke kuma akan haka muke so Allah ya dauke mu har yau mu Allah madaukakin sarki ya shiga da magana ta ƙarshe da zamu yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana a cikin hadisi wanda al Muslim ya rawaito daga sahabi Abi huraira Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa aminci da yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainan nafhatayn arba'una tsakanin busar kaho da za a yi na farko da mutane za su faɗi da kuma busar kaho da za a yi na biyu da mutane za su tafi tashi sa arba'in abu huraira sahabbai suka sa shi a gaba suka ce masa mai kake nufi da arba'in ko mai manzan Allah yake nufi da arba'in yace wallahi ban sani ba suka ce kwana arba'in ce ban sani ba sati arba'in ban sani ba awa arba'in sa'a arba'in bai sani ba ya ce ban sani ba suka ce kai wata arba'in ya ce wallahi ban sani ba ban sani ba shekara arba'in ya ce ban fa sani ba fa amma dai manzan Allah ya ce tsakanin wannan busar da za a yi da ta biyu da za a yi mutane za su tashi arba'in ne to jama'a ko minti arba'in aka ce za a yi ba a kula kowa ba ai an wahalar da mutum wallahi balantana awa balantana mini balantana kwana balantana sati balantana wata balantana shekara to ko kwana ɗaya ne ba wa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uduna kwana ɗaya a wurin Allah kamar shekara nawa ne shekara dubu ne a wurin Allah daga cikin irin kirjan kwanakin idan za a yi kwana ɗaya a lahira sai an yi shekara dubu irin namu nan to dan Allah ko kwana ɗaya lahira aka yi ba a kula ka ba ka wahala ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya da mu waɗannan nasihu da muka yi wa waɗannan bayan Allah da mu da su Allah ba mu ikon aiki da su tun daga kan talaka na ƙasa har zuwa kan shugaban ƙasa Allah ya bawa kowa ikon yin adalci a wannan zafuka da za a yi ya Allah muna roƙonka ko ɗigon jini guda ɗaya muna roƙonka Allah ka kare al'ummar mu daga digar jininsu ko ƙwaya ɗaya ne a wannan zaɓen da za a yi kamar yadda muke roƙonka don kai ne mai naɗawa kai ne mai sauƙewa ya Allah ka ɗora mana shugabannin arziki na kirki bayan Allah masu tausayin jama'a wanda za su kawo mana ci gaba a cikin jihohinmu da garuruwanmu da ƙauyukanmu da karkarmu gaba ɗaya wanda duk zai zamanto mana annoba a cikinmu kowane ne shi ko da mu a zuciyarmu mun ji muna so amma Allah kai ka san cewa ba mutumin arziki bane ba zai kawo ci gaban ba ba zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ba ya Allah ko a jam'iyyar afga yake Allah ka fama da shi duk wanda zai zamanto mai mutunci ne ko a wacce jam'iyya yake Allah ka kawo shi wanda zai zama mutumin banza ne ko a wacce jam'iyya ne ko a wacce jam'iyya ne Allah ka karya shi Allah karka ba shi mulkin Allah ka taimake mu duniya da lahira ubangiji ka sa mu duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قوموا الى صلاتكم وصوموا صفوفكم وقاموا واتموا